eh alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah ma ba'd Wa ita mijinta ne da ta aura sai zama kuma gaba ɗaya a zuciyarta yanzu ba ƙaunar shi kuma ita tana jin tsoro ta afka masaban Allah to al'amuran da ya kamata na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba aurar da budurwa sai an nemi izininta ah, babanta kar ya aurar da ita sai ya nemi izininta in ba zawara ce kuma kara aurar da ita sai an nemi umarninta to sahabbai abin ya ba su mamaki ce ya rasulallah ya za ta izini ya ce idan ta yi shiru domin 'yan matan dama sha Allah sun shahara da kunya na yanzu kuma dai to Allahu alam ha to inda in kai shiru kina son wani sai ta shiru ma'ana tana so ke to kaga auren mata ita take kauna ita ta so to bi ta ala bara zo ana samun irin wannan matsalan ba kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ce tazawwajul waluda alwaduda alwadud kai ma sai ka duba an tilasta ka ne a gidansu ko kai ne a gidanku aka tilasta aka ce za a yi haɗin zumunta kasan iyaye suna da irin wannan hangen nesa ce a ga wacce can ai ya kamata ai kaiwa ne ya dace da wacce mata ɗaya ne za ta fara kawo shawara kuma shi ke nake a ah, ai shi ke nan ai wallahi sun yi daidai kuwa to shi kuma ya kasance ba wani wani son ta yake yi ba ita ma ba wani son shi take yi ba amma da iyaye za su shiga su fita za su shiga su fita kan kuma sai a ce za a ɗaura aure to sannan kuma bayan kwana biyu ce ce ni fa na ce da ni ina son ki ne ce to kai kai ma na da na ce ni ma ina son ka ne to kaga matsala ta faru a gurin yanzu har an yi aure ita ba ta san shi yanzu yaya yanzu dai ta roƙi Allah a cikin zuciyarta Allah mai girma da kuka ya sanyaya mata zuciyar to ta hanyar roƙon Allah ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn in ta azumi ta yi tawassuli in ta yi tsalla ta yi tawassuli duk wani aikin da za ta yi ta to yana yi wa Allah iya canja abin da yake zuciya don kuma abin ya gagara canjuwa tun da yanzu ita ce ta ce ba ta san shi kuma ba ta so ta je ta afka cikin saban Allah ma'ana kamar na zina ta zina ta kenan ko kuma ta dinga mai wulaƙanci to shi kenan akwai irin kissan na jamila wata mata matan sabit bin qais ita ma haka ta zo ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asuban farko ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annan sallallahu alaihi wasallam ya kadan duhu duhu mutum ya ce wannan wace ce ce jamila ce me ya faru ce la ana wala sabit bin qais wallahi ya rasulullah ba ni ba sabit ba na kaunan shi kuma kwata kwata ba na son zama da shi to annan sallallahu alaihi wasallam ce laki mayar mai da gonar da ya baki a matsayin sadaki tace eh annan sallallahu alaihi wasallam da shi sabir ya zo ce to ka karɓi gonarka ka sake ta sake ɗaya yanzu kin ji in dai ke ce ba kya kan shi to shi kenan sai ki mayar mai da sadakin shi kuma shi tun da ya ji cewa ita ba ta son shi to kar da zama mahaukaci mu a gurinmu akwai matan da suke yanka maza yanka yanka sosai e saboda me ba ta son shi wata kuma ta ɗibi ruwan zafi eh ta kuga mai ta kona shi wata kuma ta ɗauki ruwan batir ta kuga mai wata kuma ta ɗauki wuka ta caka mai saboda mai ƙiyayya ya kai ƙiyayya don an ce ba a so shi kenan ga wata kan tana jira ita tana son shi eh haka nan kai ma an ka ce, ba ka son ta to kake ta mana ga wani kan yana jira dama yana lissafi hmm? to kaga shi ke yanzu wannan shine hanya madaidaiciya ta fara roƙon Allah yana yi wa Allah ya canja mata zuciyan in kuma abin ya gagara ba ta so ta dinga saba wa Allah kamar da Jamila ta yi shi ke nan ta mayar da sadakin shi shi kuma sai ya sake ta saki ɗaya shi ne ake ce mai khul'i ke Allah mai gima ɗaukaka ya ba da zaman lafiya aure ya yi mana an yi aure zai ba da naira dubu hamsin to jama'a mu a al'ummar mu fa ana ana aure ana aure ne arha sosai asalin sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an zo nan da bara ce sunna sak ba za mu iya ba sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matan shi yana ba da dirhami 500 ne kamar da aka tambayi Aisha radiyallahu anha yaya sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matan shi ta ce ukiya goma sha biyu da rabi ukiya goma sha biyu da rabi wannan shine dirhami ɗari biyar idan baka gane ba dirhami ɗari biyu shine nisabin zakka to sai ka duba a nan yanzu nisabin zakka miliyan nawa kenan miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu yau kama a ce dai kawai 1.5 1.5 shine birhami 200 ke to wata 200 kuma 1.5 ta yanzu kana da miliyan uku kenan to sannan kuma ga birhami 100 shine rabin wannan kusan naira 700 ke ka ga yanzu kudin alalace yana bukatan za ka yi aure ka tana da miliyan uku da dubu ɗari takwas zuwa dai miliyan hudu kawai ka tana da miliyan hudun kana so kai aure to kaga an ce irin wannan duk wanda ya aure zai yi wahala ya saki wannan advantage din irin wannan ke an tsananta sadaki ko a ce yanzu kamar yadda yarba suke yi sadakinta shine kayan ɗakinta mu ba za mu mata komai ba duk abin da ya shafi kayan ɗaki da kayan cokali da menene duk kai za ka siya kuma matsayin nata ne fa ba naka ba fa katifa kai za ka siya kuma matsayin nata ne duka su kujeru su firi su menene duka za ka siya a matsayin wa nata ne tunda kai za a girka ma abincin ko to duka nata ne a matsayin sadakin ka ne. to ka ga mutum ya wannan wahalan sai kuma ya zo ya saki yi wahala ma an ce dubu hamsin kuma ga shi ma a dubu hamsin din yanzu ya ba da dubu talatin eh kusan shekara biyu ana bin shi dubu ashirin eh, to ka gani ya sake samun wata dubu ashirin sai ya sake lallaba kuma ya je ka wata eh, ana bin shi dubu ashirin ya samu dubu ashirin kuma sai ya sake aure to don nan kenan akwai auren da ake ce mai auren bashi nikahu tafwid nikahu tafwid a lokacin daura aure ba lalle lalle sai an ambata sadaki ba da wannan Allah ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan to fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah yanzu dai haƙƙinka ne a kan shi tunda an ce dubu hamsin to ya ba da dubu talatin yanzu tana bin shi bashin naira dubu ashirin to kuma ya halatta kamar da muka karanta a suratul nisa wa atun nisa a sadukatihin na nihila fa in tsibina lakum an shay'in minhu nafsan inda za ta ɗauko wani abu ta bashi da san ranta to shi ke nan fakuluhu hani'an mari'a to kaga wannan tunda bashi ne yana ya zama mai nauyi ne yanzu yana harkan kasuwanci ne ko kuma dai harkan yau ko kuma dai mai taurin bashi ne to da ce a ah, kasan yana bin ka bashi sadaki naira dubu nawa dubu ashirin to na bar maka in dai haka ta yi karamci ke to amma idan ba ta ce ta yace ba fa lallai haƙƙinta ne sai ya biya ta ko a kiyama ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi cancantan abin da ya cancanta kutika shine abin da kuka halatta mata da shi in an ce sadaki to lalle wannan shine abin da ya cancanta lalle lalle a cika shi to lalle bashi ne a kan shi yayi kokari ya biya ta bashin da take bin shi kuma gashi an cewa har shekara biyu inda yana da niyan biya da tuntuni ya biya ke amma tun da yana yaji ko yana nan insha Allah sai mu mai roƙon Allah Allah mai girma da kuka ya saukake Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا شي ما يزوشونا الدعاء بإذن الله تعالى sai ya samu me sai samu sauki ya biya ta sannan kuma ga gauraye nan ma da yawa da suka ji sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin su ya tashi kar hankalin ka ya tashi kai ma ka sa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla sai daga komai ya zo da sauki in ka tashi za ka yi auren kai istikhara bi iznillahi ta'ala faqdurhu li wa yassirhu li ka sauƙaƙe min shi ya Allah shi kenan ga komai ya zo da sauƙi ko miliyan ɗari ne aka ce ya ga kawai Allah ya buɗo maka hanyar sai ka ai ga wani zinare nan na samo shi gram ka wannan zinaren za a sayar da shi sai a ina sai a china kaga shi kenan ka fita waje kawai ga biliyoyi sun zo kaga maganar miliyan uku miliyan hudu wani kudi ne ka samu biliyan kaza ka cire miliyan kaza ai ga wani abu ne mai sauki kawai zai ka dinga roƙon Allah ya sauƙaƙe to Allah ya sauƙaƙe ma goraye a cikin mu wanda ba su da shi Allah mai gima ɗaukaka ya sauƙaƙe musu hanyoyin yin aure ko kuma wanda ake bin su bashi kamar irin wannan da aka rubuto tambayan Allah mai gima ɗaukaka ya sauƙaƙe mai ya biya bashi sannan da dukkan masu bashi alizinci addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allahumma fini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak to za samu insha Allah Allah ya tsare Allah mai gima da kuka yarda da mun bidin akhir a su wanda ya liwafi shine faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi wanda ya zina kuma azzani wal azzaniyatu waz zani fajlidu kull wahidin minhuma mi'ata jalda in an ce zina shine tsakanin namiji da mace liwafi kuma tsakanin eh eh shine wancan zina tsakanin namiji da mace wannan zina kenan hukuncin shi an san shi wannan liwafin kuma tsakanin namiji da miji na namiji liwafin shi kisa ne to amma tsakanin mace da mace wannan shi ne ake ce mai astihab shi babu wani haddi a kan shi takamaimai abinda musulunci ya zo haddi shi ne liwafi ko kuma abin da ya shafi jina to amma tsakanin mace da mace aka kama su da irin wannan sai dai a musu ta'azir ta'azir shi ne gwargwadon yadda alƙali ya gani gwargwadon yadda alkali ga amma su ba a cewa to a kashe su ko kuma za a musu bulala ɗari ɗari a wannan ya shafi hukuncin zina ne wallahu ala Thank you. da fatan Allah mai girma da kuka ya saka muku da alkhairi Allah mai girma da kuka ya ma dukiyoyinsu albarka Masu su kawai ba har da kuma eh wanda yake bayarwa juhudul muqil wani lokaci kokarin wanda ba shi da shi ita ce mafi sadaka yana mutum ba shi da shi zai ya daukar naira ashirin ya bayar wancan kuma yana yana da kuɗi da yawa ya ɗan gutsuro na abu ya bayar yanzu tsakanin talaka da mai kuɗi a gurin Allah wa ya fi falala ke nan? za a samu talaka nashi ya fi falala a gurin Allah to lallai su wanda suke ƙoƙarin kira dukiyarsu su tallafa marayu lallai al'amari ne babba to su ma suna da buƙatar addu'a mu ma da muke ba da kaɗan kaɗan kowanne a cikin mu yana buƙatar addu'a to Allah mai girma ɗaukaka ya sanya albarka cikin dukiyarmu Allah mai girma ɗaukaka ya ƙara mana arziki na halal Allah mai girma ɗaukaka ya ƙarfafa gwiwoyinmu a kan ayyukan alkhairi musamman abin da ya shafi maraya in mutum ya yi ma ya ma kan shi ne izini izinillahi ta'ala babban sakamakon ne mutum ya samu aljanna to Allah mai girma ɗaukaka ya sanya sakamakon kenan masu ƙoƙarin kuma ɗawainiya da marayun da kuma gwaje-gwaje da masu tsayawa akan taimakon kanshi da kuma abin da ya shafi teloli masu taimakawa su ma kowanne da irin nashi aikin Allah mai jima da kuka ya saka ma kowa da alkhairi ba za mu manta da masu masaukinmu ba Allah mai jima da kuka ya musu sakayya da alkhairi Allah mai jima da kuka ya datar da mu fi duniyar musamman masu gidan rediyo kuma ba ma manta da su a cikin addu'o'inmu musamman shugaban gidan rediyon a Allah mai gima ɗaukaka ya datar da shi Allah mai gima ɗaukaka ya ƙara girma Allah mai gima ɗaukaka ya mana albarka Allah ya sa gidan rediyon kuma ya fi haka ya kasance ya kai yanda ya kai Allah mai gima ɗaukaka ya sauƙaƙe mana fi duniya wal akhirah Allah mai gima ɗaukaka ya muku safiyar alkhairi Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتينا بأسمائنا وطارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بارك لنا في زمننا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله